tashi gari ya waye karfe bakwai yanzu Ni baby karfe bakwai shine zaki tashe ni ka san tafiya zan yi na sani kawai saboda zaki tafiya zaki tashe ni to ka koma ka kwanta kin san ni ina tashi ban iya koma bacci wallahi ina hakuri na tashi koma ka kwanta har daɗi ke ji saboda zaki tafiya ki bani hmm? hukuma kawai ka kwanta bari in shirya ba damuwa ne kin tashi ina yana ina ina ya kushe ke wallahi in wani tashi mutum da sassafe yanzu har daɗi ke ji zaki tafi ki bani to ya zan yi bibi ka san in biki zan ji na saki yanzu zan zamo maraya ga ya hakuri ai ba daɗewa zan yi ba kwana hudu kaɗai zan yi ni dai <laughs> na shirya Yanzu fi baby kina mata aure a ce da wannan jakar zaki tafiya? Ni na fi jin daɗin ɗaukan wannan kasar rayuwar budin ne. to dan kin yi rayuwar bodin da akwatunan da suke daki kusan akwatuna shida sai ki sai sai ki dauko wannan jakan ki ce zaki tafiya kin sai ba zan ji dadi ba amma wannan ya fi dadin tafiya ne zan jin dadin rubin shi Allah Allah wannan dai sai a hankali to yana na iya dama ke da kyau na rantse da Allah ko wannan kwalliya ba mun kyauta muke ba sai na ji kaman kaɗin daina kallon ki na gode ba godiya zaki ba ni ne da godiya dole in gode ma Allah da ya bani kyakkyawar mace kamar ki yanzu baby tafiya zaki ke ban har kusan kwana hudu ya zan yi da rayuwata kar ka damu baby ai ba daɗewa zan yi ba kwana hudu ne fa kaɗai baby ke ke ganin kwana hudu kamar kaɗai amma ni kuma a wajena kamar shekara hudu ne ya zan yi da rashin ki har na kwana hudu ni da ko awa ɗaya ba na so in kasance ba tare da ke ba. Mm. Baby kin san ni? tun da gari ya waye ina ta tunanin maganan da nan ban san ma ya za mu yi abun ba ina ta tunanin ne mu je bayan sallar magariba ko mu bari sai karfe takwas ta doso lokacin da wurin ya cika sai mu doshi wurin mm, gaskiya kam ina kaman hakan ya kuma ni tunani ma nake wace irin shiga zan yi in je in fasa taron nan ina shiga in tarwatsa wurin kawai ina kishi gaskiya samun irin ki eh, a duniyar nan sai an yi dace wallahi shi yasa ban kallon wata ƴa mace a matsayin mace duk kamar maza nake kallon su to ina tare da to ina tare da ke wace mace zan kalla a matsayin kallo babu gaskiya ina mugun son ki gani nake kamar wata kyau ke kin mako amarya kyau Allah wallahi kuwa kai bebe ka daina wasa na haka ba fa yau muka yi auren nan ba wata shida da yin aure ni da ba yarinya ba to ai kin ki gani kin yi wata shida ni ko jikin ki nake kamar yau aka kawo ki bebe bari in tafi kasan kar in rasa mota tun yanzu zaki tafi kasan adamawa da nisa. Baby bakwai da rabi ne baki bari sai takwas mana dan Allah. Haba baby kasan zan zan yi dare a hanya kai da kasan adamawa da nisa. To yanzu ba za ki ci komai ba haka za ki tafi? Mm, a mota zan ci kaga kar in wasu mota biyu. Na ci a mota. Bikin nan da in baki je ba ni ban sa rabuwa da ke ne. Dan Allah. Allah kuwa. To bari in tashi tafi. Ah, Allah sarki tashi mu je ban gaji daga ki ba ga kai. Kawo kawo kawo. kishi kuma ha to ke bai man da abin ki yo Allah tuba yau ko ce kan zan zama ainihi na ki ne baby. ina me za ki je waya zan je <laughs> Baby kina da abin ban dariya. To kuma waya shine har sai kin fita waje wani sabon salo ne haka? Ba za ka gane ah, zan ji amsa. Ni ba zan gane ba shi to bari ki ce na zama bunkum ne ni ba na gane abu. Don ba haka ba waya ce baki a gabana na gani da ke ba wani sirrin ki da baki sani ba sirri na da baki sani ba. Ni ma haka to me wani waya kin fita waje? anti ina zuwa hello baby hello baby na'am ya kiki. ina nan lafiya kalau kwana biyu kin manta da ni ko <laughs> aiki ne ka share ni shi yasa ni ma na share ka ba wani nan mun fi wata ban hada ba aiki wanka to yanzu dai kina ina mai gida da Allah ina so mu haɗu bari mana ce gobe ni dai yanzu nake so gaskiya har na ɗan uzuri kaɗa ba matsala a ina za mu haɗu gida za mu haɗu a gida na taka da hankali ne gidanka ke kwantar da hankalinki ba ta nan ta yi tafiya yau kuma in gaya miki sai ta kwana hudu kamun ta dawo wallahi ta tafi adama <laughs> sun je biki to shi kenan, zan zo ki ai in kika zo in gaya miki sai mun yi kwana hudu muna nishadi muna shege a gaskiya ba zai yi kwana hudu ba sai dai ka bari yi jibi sai in zo mu yi kwana hudu kamar ya ban gane ba saboda ina da wani uzurin da yake gabana ni yau nake so yanda nake wanki din nan ni da mm, a'a gaskiya ba zai yi ba nan da awa uku kawai zan yi sun tafi ki zo baby to ko awa hudun ne sai ba laifi ina laifi a a sa a baka ai ya fi a rataya to shi kina ga Allah zuwa sai kin zo baby i miss you i miss you too Baby? Hmm? Bari in je in dawo. Ban gane ki je ki dawo. Ki je ina. zan je wurin anti jamila ta kira wani ba ta da lafiya shine zan je an mata aikace aikace anti jamila ko mm. amma ce mun kika anti jamila ce ta kira ta kuma na ga da na da kika fita na ji muryar namiji har ma kina cewa baby kina zuwa shine kuma yanzu ki zo ki ce ma anti jamila ya kamata kai da dami ka san ba zan ci amanar ka ba <clears throat> to to cin amana ai da mun ce zaki ci amana ba amana kin ce zaki je ki waya da anti jamila ina jin muryar namiji sannan kin ce baby sannan kin dawo kin ce bari ki je ki dawo kuma sai in yadda wayin da kaji ina yi ba kowa bane mijin an cikin lalle ya kira ni dinke bani hakuri akai zo mata aikace aikace da girki shi sa zan tafi wurin ta to shi zaki dawo kan je maka yayin da ta biyar ƙarfe ne baby kada ki bari in ta zaman jiran kin san fa abin da yake gaban mu baby na sani ba zan yi wasa da wannan ba Bye bye. ani da naga kin kira ne wallahi sani kira na ne <laughs> sai dai jibi ne ta kira nan ka ba yawa jibi kuma hmm? me yasa wani zama yau ba zan je gida a jamil ta kira ni sannan ita ba ta jin daɗi mijinta zai tafiya zan je mata aikace aikace Allah kai ma aikam da yau da jima aikam mutum ɗaya ne ko gaskiya dai ka Allah ka abi amma fa jiban nan gaskiya ko tana jin da ne miki na musamman ba ka da matsala Allah ya kai ni irin tayin ji kuma kama akwai kuɗi da na ware na ranar gaskiya Sha Allah na ware kusan kamar dubu ɗari biyar ina so za mu je mu huta su je gurin da za mu ci abinci kafin nan mu tafi wajen mu je mu za mu ba matsala Allah ya kai mu ba ka da matsala ai dole ma muna mata da wannan rana kuma sai na saka mako da ranar wasa to ai kamar nan da gobe ne kawai shi Allah ta mara kuma sauri ne sauke ta ko saboda ni ma za ka nan gaskiya an akwai abokai na sun ta an sauri zai same su to shi da mu insha Allah ba matsala kin tashi daga gidan antum na kuma da kuma madira za ki kira na biyu wani kowa wani lokaci na gama abin da kike zo ku yi ba matsala Eminta idan sama kafo ne dokin yabo in gaiwa ne bai fudda hazo bai samu. Bibi da kuwa? Ko? Wallahi sosai. Na gode. bibi na kewa ki sosai kwanan ne kika tafi bani ko? Ni Ba wani kewa ta da ke fi da ku da ki da ni ba? Na da kai mana. Hmm, ga shi ne kin ce wani wai awa uku ko awa ba su ne kwana uku? akwai matsala ne shi yasa amma na gaya maka aikin a waya ke da kullum matsala sannan matsala to shi ke nan ba damuwa bayan ma ko damuwa ba ke da ni ba na ki duba abin da ya fara a watan da kika fifita ni akan wannan yaro amma ina da ni na gaba ɗaya sai a hankali da hawaye kina cewa wani ba za ki samu zuwa ba sai jibi ni ni na zan iya bari sai wani jibi ba za ka gani ba shi yasa ya na gaya maka haka yanzu din ma kawai na yi yin abin da na yi ne amma ni gaskiya dai awa kuɗin nan ni ya mun kaɗan wallahi ha ba baby kwantar da hankalin ki na wai tsoron me yake ji na ce ki saki jikinki ciki na a sake yake yawa ka san wani abu ah. cikina ka gaskiya bai kwanta da gidan ba ka tunanin wani ya zo ko wata ta zo ta yi maki kamar ya ba abin da zai faru ki kwantar da hankali ko ba ni na ga miki ba ba ka tsoron mata ta dawo ya za a yi ta dawo bayan ta da ta fita ba dan Allah ne ba ka ce waye waye ke mun ba su kula ba Na fi ka dai hanci. na fi shi dai hanci wallahi kuma hancin mu ya koma iri ɗaya na fi ka hanci ya koma ba wasa muke bota ba ta gari a muke gari ba ki iya sawa ba ka muke gari ha ba amma kin sai na tsoni uke da gegere ta yi wallahi <laughs> da kabo da tsawo ba na fi ka tsawo ga shi na fi ku tsayi to ai ko kin yi dage ma wallahi na fi ki dage iya dage ba ka fi tsayi gani hmm. dare ne fa ba sai to wake bacci? bacci ba yunwa ba yanzu karfe sha ɗaya na dare ba dole mutum ya ci yunwa ba to kin ci abinci karfe takwas kuma ya ce wani sha ɗaya dare za ki ɗin karfe takwas kuma karfe shida na ci abinci karfe takwas kika ci abinci yadda kika cinye shinkafa filet ɗaya babban filet yanzu kuma ta tana tana ina tana hamma a kin cinye ta ne faɗi gaskiya hmm? faɗi gaskiya yanzu noma ma zan fara kawai tun da damuna ta zo allah allah kai mu gobe kina ganin wasa ne? Ya mhm. hmm. ne za ka iya noma lallai. sani na ne gwarzon nan waje. Ba wani <laughs> Noma zan fara tun da damuna ta shigo an ce noma tushen arziki. Ina gani a noma arziki na yi. ɗin za ka iya noma ba abin da za ka iya yi ba ya zai wata ta ce tana so na to na ce gaskiya ne dai a'a ya kace mata ne sai na ce a'a mhm. na ce sai na tambaye ki na ji mhm. ce sai na tambaye ki nan daga nan fa shi ne yanzu nake tambaye ki ake gani ka je ka ce ba ka san kuma ya ga tana da natsuwa kowa ma yana da natsuwa <laughs> irin za ki ji daɗin zama da ita misali to ta ce ita kowa ya aiki a kabota <laughs> ya aiki? Eh. a ba ma bukatar aiki saboda kasan abubuwa suna miki yawa na tashi a hankali abubuwa